Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Amfani guda goma sha ɗaya da ruwan ganyen gwaiba yake yi a jikin mutum. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Yau insha Allahu za mu kawo muku amfanin da ruwan gwaiba ke yi a jikin ɗan adam ga su dalla-dalla kamar haka na farko rage ƙiba shan ruwan ganyen itacen gwaiba na taimakawa mutum wajen rage ƙiba a jiki na biyu yawaita shan dafaffen ruwan ganyen itacen gwaiba na kare mutum daga kamuwa da cututtukan da ke kama zuciya na uku dafa ganyen itacen gwaiba da karas na ƙara ƙarfin gaban namiji a lokacin saduwa na hudu ganyen itacen gwaiba na kawar da cutar siga wato diabetes. Na biyar yana taimakawa wajen wajen kaifafa ƙwaƙwalwar mutum wato kaifin basira. Na shida ganyen gwaiba na kare mutum daga kamuwa da cutar daji. Na bakwai yana taimakawa wajen kawar da ciwon ciki, atini da gudawa. Na takwas ganyen gwaiba Idan aka haɗa shi da mai yana inganta kyan fatar mutum, wato man shafawa kenan. Na tara yana ƙara wa tsawon gashi. Na goma yana taimakawa wajen samun barci musamman ga waɗanda ke fama da rashin yin barci da daddare. Na sha ɗaya ganyen gwaiba na inganta ƙarfin garkuwar jikin mutum domin daidaita mura ganyen na kawar da shi. Na sha biyu yana maganin ciwon haƙori idan ana yawan kuskure baki da ruwan kuma yana kawar da warin baki. Allah ya sa mu dace amin. Ku yi sharing wannan bidiyon domin sauran al'umma su amfana.